A yan bikin an gayyato masana kan al'amuran noma a fanni daban-daban inda aka tattauna da kuma sayar ilimi kan yadda za a bunƙasa harkokin noma musamman a arewacin Najeriya. Dr. Barka Sani ita ce kwamishinan harkokin noma ta jihar Kano. Wannan zama yau kamar yadda ka gani shine zama shine zama na karuwa da ilimi da fasaha a matsayin yadda aikin gona yake tafiya ta kimiyya shine abin da ake kira high policy discussion da muke magana. Na biyu kuma mai girma gwamna zai amfani da wannan dama don ya kaddamar da sabon tsari na harkokin noma wato KCCDI Kano Commercial Crops Development Initiative tsari ne na haɓaka noma na wato wasu fitattun kayan noma wanda suka kai kusan guda shida wanda gwamnatin jiha za ta shigo ta karfafa taimaka su yadda maimakon da za a ce muna noma su a kano ya zama toru za a yi magana kasashe manya-manya masu noman ko a ce gyada ko riɗi a lissafa da kano ta yadda za ta iya samun kuɗaɗen shiga honorable abdullahi muhammad isiyaku da ke zaman shugaban kwamitin noma a majalisar dokoki ta jihar kano ya yi magana dangane da rawar da majalisar ke takawa game da sha'an noma duk abin da ka sani inda ya shafi bangaren noma ne to majalisa ba ta taɓa yin wasa da shi a kasafin kuɗi na bana da wuya ka samu ma'aikata wacce kasafinta ya wuce na bangaren noma daga cikin manyan baƙin da aka gayyata kuma suka yi misari ilimi akwai Alhaji Isa tafi da Makindi shugaban kamfanin mayanka ta Halal Meat a can Abuja. Maimakon ɗiban shanu zuwa kudu mu kafa mayanku a nan mu gera nama mu je mu ɗauki kantuna a kudu muna sai da naman mu ba yadda za a ɗauki saniya a nan a kai kudu naman sai zama yawan daidai a jikinsa da daidai saniyar da aka yanka a nan inda aka girma da shi saniya tana rasa kusan kilo ashirin a hanya da wahalar tafiya don haka mai yankan lagos ba da dalilin yanka zai jira naman mu ya zo naman da yake fita a nigeria idan tana da satifiket na kyau kilo ɗaya na nama a nigeria naira ɗari biyar ne zuwa dubu ya danganci wani irin nama kilo ɗaya na nama a kasuwan duniya dola goma sha hudu muna da saniya fiye da miliyan goma sha biyar a najeriya ana kawo fiye da miliyan hudu daga burkina faso nijar da sauran suna shiga najeriya don allah triliyon nawa ne kudin shanu a shekara triliyon hudu ya kai bajin na najeriya in ba jahilcin bahaushe ba da bafulatani wannan bizin zai na hannu ka ce kana neman wani abu a wani wuri ka neme alhaji muhammad hamis dangawan da ke zaman sarkin fawar mahautan najeriya ya ce suna nasu yunkurin domin tafiya da zamani. Kishin Kano da kuma irin gudunmawa da gwamnatin Kano take mahauta, ya bani karfi na zo Kano nake gina standing abatuwa zai ka ci gaban jama'a da kuma samun aiki ga yara matasa daga mutum ɗaya zuwa mutum dubu biyu zamu iya ba su aiki wannan gurin da muke gina a yanzu insha Allah akwai gurin yankan shanu akwai gurin yankan awakai da akwai gurin yankan raƙuma kuma za mu sa mata injina da firji da dix freezer da motocin daukan nama da kuma filin sai da saniya da kuma filin sai da nama mun tsara komai muna tabbatar da cewa karshen wannan shigar da mu shiga ta 2014 mun tabbatar za mu gama albarka annabi da alƙur'ani. Alhaji Muhammad Hamis dan gawan kenan sarkin fawar mahaucan Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.